Masu kallo da saurare Assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin nan na ina kwana. Shirin da ke zuwa mu daga shahararren tashinan taku mai farin jini na Dimokuraɗiyya TV. Shirin ina kwana shiri ne da kan tattauna muhimman batutuwa da suka shafi rayuwarmu na yau da kullum. Wani lokaci yakan tsallaka ƙetare domin jiwo muku ababen ban mamaki, ban al'ajabi da kuma ban sha'awa a sassan duniya baki ɗaya. Sunana Zainab Idris ne ce zan jagorance ku a cikin wannan shirin. a yau mun amsa bakuncin akwai dan jarida mai fashin baki akan al'amuran da ya shafi yau da kullum akwai kuma lauya mai zaman kanshi to da a hannun dama na akwai dan jarida kenan mai fashin baki akan al'amuran da ya shafi yau da kullum sai kuma barisa eh, abbas eh, ahmad da fatan mun tashi lafiya to madalla kafin mu tsinduma tsinduma a cikin shirin bar mu amsa wannan saƙon. idan gari ya waye tabbas duhu na yayewa tashar Dimokuraɗiyya TV ta zakulo muku wani sabon shiri da zai rika zuwa muku kowace safiya tun daga ranakun Litini zuwa Juma'atu babbar rana da ƙarfe takwas na safe. kutar shirin ina kwanan zai rika tattauna muhimman batutuwa da suka shafi rayuwarku na yau da kullum. Wannan abin da yake faruwa tabbas ya nuna cewa ɗan Najeriya yanzu ya fara sanin me ake kira demokradiyya. Demokradiyya wannan gaskiya. To a ina ne kake ganin ake samun jinsin mace da namiji a cikin kalamai musamman na Hausa. Da kuma fashin baki kan halin da ƙasa ke ci. Da a baka Najeriya ka zama shugaban ƙasa, gara an shata maka wani daji a ce ka da wannan dajin ya zama Ingila ya fi sauƙi da ka zo a ce ga Najeriya ka gyara ta. Fitar shirin ina kwanan ku tare da ni har kullum. Zainab Idris. da labar da dawowa. A yau malam sha'aibu da barista duka gaba ɗaya za mu kallo ne da irin shari'un da suke ta wakana yanda irin abubuwan da suke ta faruwa a ciki ta inda za ka ga cewa alkali ya sa hannu akan abin da kuma daga baya za a zo a ce ba haka yake ba ya kake gani a matsayinka na dan jarida ya kake kallon wannan abu to duk da dai wannan karambani za mu yi ga eh. <laughs> cikin sauran <laughs> eh. amma gani tunda ni dan jarida ne mai bincike mm. bari in dan tofa albarkacin baki akan bincike da to a cikin ki na san kila kina kafa reference ne da da shari'ar jihar kano wanda aka yanke a ranar 17 ga watan nan mako guda kenan to shari'a ce wadda ta zo da kan gaba kan baya kuma ni a iya wayo a bibiye bibiye na da ni ban taɓa ganin shari'a irin wannan ba to babban inda matsala yake wato a kan shari'a ne dai a shafi biyar ne da rigimar take rikita rikitar kuma shafi na 67 a nan matsalar take tuni kotun sauraron ƙarakin zaɓe ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar apc nasiru yusuf gawuna a matsayin wanda ya lashe zaɓe haka ne kuma kotun ɗaukar ƙara ta zo ta jaddada matsayar to amma ni matsalar da ni a iya fahimtar da nake so duk da dai ba yana cikin zauren shin me isa da kotu ta zo sai ta bata waiwaye shari'ar kotun sauraron kin zaɓe ba akan maganar cire mishi ƙuri'u guda 165 da ba su da stamfi wanda aka fa hujja da cewa a riga an yi a ringizo kuma da aka tsallako na na yi tunanin za ta review a tattauna sosai a gamsar da mutane a gamsar da al'ummar jihar kano da najeriya gaba ɗaya cewar ga dalilai ga dalilai bisa kundin sashi kaza da kaza kaza a kuma sai na ji an waiwaini bangare daban na maganar rikita rikitar jam'iyyar NNPP wanda ana ganin akwai gazawar shi na tsayawa takara bai bi wato hanyoyin da suka dace ne tsaya takara ba to abin da zai baka mamaki ita wannan kwafi da aka bukata lauyoyi ne suke kokarin hada documents za su tsallaka kotun koli wanda suka shigar da kara to dokar ta ce an ba su alkalan kwana set ɗinsu kwanaki 25 su bibiya sannan kuma su ba da dama a zo a faɗi ranar da za su yanke hukunci to matsalar da aka samu da aka ba lauyoyin sai kuma kwafin shari'a ya shigo social media aka dinga maganganu aka ga a wani kwafin akwai inda kotun ta ce ta ba ɗan abba kabir yusuf nasara wani kwafin kuma ta ce a'a ta yarda da da ta yadda da hukuncin da kotun sauraron karakin zaɓe ta yi na cewa ta ba nasiru yusuf gawuna na jam'iyyar apc to abin da yake ƙara bani mamaki wannan kwafi na 67 wanda yana da muhimmanci alƙalin kotun babban wanda ya jagoranci shari'a tun da cin ne na mutane uku ya sa suna ya sa ya sa stam ya sa hannu akan cewa akan shari'a akan hukuncin Rijistara na kotun shi ma ya ya sa hannu to abin da ke bani mamaki malama zainab yanzu menene matsalar da ya sa tun daga barista yasa a ce shari'a kamar ta jihar Kano ba fa shari'ar gado ko ta fili ko rigimar mota ba a ce an ba da kwanaki kuma wanda duniya ta riga ta sa ido siyasar Najeriya ga baki ɗaya ta karkata akala akan magana zaben jihar Kano sai kuma a zo a ce a sai a nan ne za a samu kuskure dama can shari'a ce wanda take da taraddadi wanda duniya ta samu ta ido ake ganin a'a an tauye ne saboda a matakin sama jam'iyyar APC ita take mulki saboda ana karfa karfa ganin cewa Kano tana da massive vote da take barwa a lokacin zaɓe shi yasa ake so a karfa karfa kwace to me isa alƙalai ba su tashi yin kuskure a kowace shari'a ba sai a irin wannan to barista ji mhm. irin bincike na dan <laughs> jarida eh. to ne ta jin irin wayannan eh, abin nan tsokaci da yan jaridu ke ta yi da sauran yan Najeriya wanda kuma gaskiya eh, tsokaci ne wanda yake yana da yana da tasiri ni dai babban abin da ya bin mamaki shine a ce an fitar da abin da ake kira certificate copy na judgment alkali ya sa hannu amma a ciki akwai irin wannan kwamacala da muka gani saboda a ciki gaba ɗaya abin ƙarshen bai yi daidai da body ɗin ba tsakiya ɗin ba cikin abubuwan da ke ciki shafi wajen da eh, sittin da wani abu ne to abin da ke farko da wanda ke tsakiya da wanda ke kowanne ya yi bambanta da kowanne kwamacala ne wanda ni gaskiya ban taɓa ganin irin shi ba to babban ni abin da ya fi mamaki da shi alkali da har ya rattafa hannu alkalin nan kuma ana magana yana cikin alkalin da aka nominating za su tafi kotun koli an kai ma senate ko za a kai ma senate to ni dai abin da nake hange kamar su ma'aikatan judiciary suna yawan bibiyan 'yan siyasa to in kokaci zaka bi na dan siyasa ko ya baka kuɗi ne ko ya baka baki ko na abu to haka za ka cin abin da gashi kai ka san ba daidai ba ka je kana yi saboda gaskiya ni har yanzu kai na daure akan me yasa aka fitar da wannan satisfactory copy na wannan babban kure da aka yi su kansu NNPP ba su taimaki kansu ba da aka ba su wannan copy din kowa ya san kure ne da sai gaba daya tattara a koma a samu chip register a ce a wannan takardun da ka ba mu akwai kuskure a ciki nan an ce kaza nan an faɗi abu sabani ba kuma abin da muka ji rulin ba kenan a wancan lokaci to su kuma da ke a harka na 'yan siyasa mm. sai aka saki abu aka sa a social media gashi gashi an ce gawunan shi eh, an ce wane ne eh, shi gwamna a ne eh, za a bashi ma miliyan ɗaya wanda abun gaba ɗaya ya zama wani wani wani cakwakiya mm. ko wannan ya sarkafi a nan wani ya sarkafi a nan wanda ba ba daidai ba so ni na ma ba da shawara gaskiya a binciki yanda aka yi wannan abu ya zo a haka tunda harkan siyasa harka ne na maganan mulki harka ne na maganan wane ne cancanta kafin ka ƙara sabar mu amsa wannan sabon masu kallo kada kuma ta da da tashar tashin taku mai farin jini na demokradiya tv a cikin shirin nan na ina kwana kafin nan bar mu leƙa mu muna kasuwanci. madalla mu da dawowa to barista muna jin To eh, so eh, yanzu a yanda abu yake eh, na ji labari dan lokaci kaɗan kafin mu shigo nan an ce an gyara wannan certified true copy da inda ake da mistake da su an bi an gyara an babba wa jam'iyyu saboda da shi ne za a yi amfani a tura records a kai shi kotun koli su kuma su saurara dama eh, shari'a na irin wannan na abin a yanda tsarin mulki ya zayyana shine idan kotun farko ta yi ta gama da aka gama da wannan kotun yake tsayawa ai kotun appeal yanzu sai aka gyara aka ce a ya har kotun koli saboda magana ne na waye gwamna a jiha ah, waye ya ci wane ne bi ka'ida da sauransu to yanzu abin ya yi kyau da aka maida shi har zuwa kotun koli na tabbatar kuma kotun koli za su duba abin nan da kyau duk issues ɗin da suka taso da contradictions idan su apc sun sun lauyoyinsu sun gane ya kamata duk wa'annan kurakure duk da an ce an janye amma ya kamata some of them su fito da su su ce to su ba su gane irin wannan abin nan eh, eh, eh, ruling da aka bayar ba amma idan kuma an riga an gyara komai an ba su a yanda yake shikenan amma na tabbatar ɗaya daga cikin wa'annan jami'u zai fito da wannan magana din a kotun koli ita kuma kotun koli records kawai za ta duba za ta duba me ya faru a can Eh, eh, mutum nawa ne suka bada rulin akan kaza a cikin bita za ta bita ne kawai ba wani sabon abu da za ta tarba mm. yadda aka gama a nan mm. an kai musu rekod shi za su duba mm. su duba eh, ya yi daidai wancan abin da ko bai yi daidai ba ko kuma muga abin da muka gani to malama <laughs> zainab akan akan haka ban katse barista ba jiya na bibiya a koni barista bulan bukarti dan Najeriya ne amma yana yana yana yana kasar waje to a cikin bayanan shi ya ce ba ita kotun court of appeal kotun ɗaukar kara kenan ba ta yin kuskure kuma a maida mata ta gyara to amma saboda ba fil ɗina bane shi kuma ta iya ba kila salon Najeriya yake amfani da shi ba Allah masani ba ta yin kuskure akwai common errors misali kamar na suna mm. ko wani abu ko kwanan wata ko wani abu ko sunan satifiki da kake da shi da sauransu amma kuskure da aka samu irin na wannan shari'a a ce nan kusan shafi biyar an yi kan gaba kan baya nan ta yi gabar nan ta yi yamma <laughs> nan ta koma baya sai ce shi yanzu wannan da kotun ɗaukaka ƙara da mai shigar da ƙara da wanda ake shigarwa yanzu kuma tattarawa za a yi gabaki ɗaya a tafi kotun koli ita ce za ta yi decision daga abin da ya kamata an again duk ba haka ba barista ina so masu kallon mu ka waya mana da kai akan cewa menene dalilin da ya sa kotun sauraron ƙarakin zaɓe da ta yanke hukunci ni a tunanina kotun ɗaukar ƙara da ta zo sai ta digestin na baya ta ma mutane filla-filla wanda yake da kokonto akan matakin kotun sauraron ƙarakin zaɓe a mishi gamsashen bayanin da zai taɓa kwakwalen shi a gane cewa eh kotun nan duk zarge-zargen da ake an wanke haka ne to the other step kuma da aka zo a matakin shari'a su su ma bayani dalla dalla do su angul din da suka kalla daban su kuma kotun ɗaukar ƙara abinda ni abinda na so mm, barista saboda mu 'yan Najeriya <coughs> dole mu masu mu'amala da bangaren jarida kuma muna shige da fice muna bin jaridun kasashen waje muna ganin yadda ake shari'a wani lokacin aka tashi shari'a zaka ga dan ta'adda ne ma za a zo da shi amma alkali sai ya ja shi da wasa ma an kwanta mai da hankali ya nemi guri ya zauna to irin wannan kaman zaɓe na al'ummar jihar Kano kusan ƙuri'a miliyan biyu aka bayar zuwa uku misali to me zai sa barista a zo irin wannan matakin haka kawai kotu da mutane akalla a can a matakin sauraron karakin zaɓe su uku nan ma fa su uku a zo a ce sun zo sun yi wasa da ra'ayin mutane da vote na mutane akalla miliyan uku ya kamata barista ku ne ya kamata ku rika shigo ku ku rika jan hankalinsu duk da dai cewa akwai negligence akan irin wannan aikin a zo a ce shafi biyar na shari'a irin wannan wanda duniya ta sa ido tsaffin shugabanni suna ta surutu gogaggun 'yan siyasa da, masu kare haƙƙin bil'adama suna magana a cewar bai kamata ba an kwace kaza kaza kaza 'yan siyasa suna ta kaɗa tunanin mutane kuma a zo a ce an sami irin wannan kurkura. To barista kaji ko za ka fara amsa mana dangane da bayanin da ya fara yi na wannan lauya. Duk da dai ɗan ƙasar nan ne kuma shi. Ok na bukarti eh, eh, ni ma na ji shi jiya. bayanin da yake cewa idan aka riga aka ba da rulin aka fitar da shi mm. ba kuma dama ita wannan kotu ba ta da dama ta yi wani gyara a kai eh. amma ni inda na dan bambanta da shi mm. shine idan gyaran nan ba gyara ne na akan ainihin yadda aka ba da shari'a din ba mm. kamar a ce sunan parties Um, uh, fundamental gyare-gyare da sauransu ba in dinka kamar irin wannan kowa ya gani ya san kure ne aka yi eh. to ni ina ganin ba wani abu ne a cikin tsari na court of appeal mm. akwai inda aka ba su dama a yi gyare-gyare a kan abu mm. bai dai taba cewa a'a me wannan ya kawo ba me wannan ne ya ce kaza me wannan ya ce kaza kuma alƙalan nan ga ra'ayin wannan ga ra'ayin wannan ga ra'ayin wannan su mm. ukun nan an hada an fitar so ina ba wani abun mamaki bane amma ina ganin ba lale bane a ce sai wannan ishudin shi ma an kai kotun koli eh. ita kotun koli fa rekod da dama can wanda aka yi aka gama hmm. shi take saurara eh. shi take saurara to yanzu abin da shi ke faɗa shi ne idan wannan certificate copy da aka fito da shi inda ba a gyara ba an tafi da shi aka to za ta duba ita kotun koli hmm. za ta duba shi amma idan yanzu an yi gyaran nan kun ba a aka kai mata ba dama to ita ba ruwanta da duk wannan kwamacala da aka yi sai eh. dai idan ɗaya daga cikin parties ɗin hmm. ya fito ya ce mu fa har yanzu muna so a bi bahasin kaza da kaza da aka fitar duk da an gyara to shine za ta saurara kuma na fahimce kama barista kenan idan ba a gyaran ba su kotun koli ba za su iya samun damar fahimtar ma shari'a kai tsaye ba tun da su ba bibiya su yawa su amma ya eh, aka musu record yana da kyau a gyara su na yana da kyau a bibiya abu diddiki duk inda gyara yake a facin a gyara sai a mika musu kuma daga nan su nazarin shi kamar yadda doka ta ce na kwanaki 25 daga nan mm. kuma su fitar da ah, ranar za su kuma jam'iyya ta jam'iyya da ake kara jam'iyya mai mulki kenan mm. NNPP ta ce ita ba za ta amshi wannan wanda aka gyara. ita wannan ba ta da hurumi ba Rista. Ba ta da hurumi ai wato ni suna bin mamaki shi ni ina mamakin lokaci yadda suka rika yi kasan yan siyasa mm. abinda ake ce desperation eh. ko me ma ka rika relating da lauyan ka shi ya muka bayani. Eh, A kai ba ka tsaya kana ta akan abinda ma ma baka fahimta ka fahimci abu tukuna. ai na ga lauye nasu jiya ya yi jawabi eh. ya fi da kowa ya ga wannan abu ya san akwai kuri to idan wanda ya yi kurin nan ya yarda cewa ya yi kuri amma ga gyararren abu idan aka kawo gyararren ka lura still da kure shine za ka ɗaukaka ka ce duk da haka kai da kure baka kai da ba eh, to yanzu su ce su ba za su karɓa ba magana ba ne su karɓa ɗin in a ciki still suna so a buɗe wancan kuren da aka yi hmm. sai su nema a wajen sufuri ita sufurin court abin da ka zo da shi ka ce gashi in ya danganci shari'an da aka yi na farko hmm. shi za ta saurara so suna da dama su ce shikenan mun karba wannan da aka ce an gyara amma mu duk da haka mu ba mu yadda kuri ne aka yi ba hmm. mu abin da muka yadda shi ne wannan abin dama haka ya kamata eh. sufurin court za ta duba ta gani haka ne kuma barista in ka duba a cikin bayanin bulama bukarti ya ce ta iya yiwa aiki ne ma din yawa aiki kam ya musu yawa kuma kwanaki da suke adadin kwanakin da aka ɗiban musu suke kaɗan shine ma yake roƙon majalisa eh. kan ta duba yiwuwar ƙara musu kwanaki saboda ba wannan shari'a kaɗai suke yi gaskiya ne ma kuma ne na gamsu da magana ni ma ina roƙon akwai haka kuma akwai rahoton da suka ce ba sa samun bacci gaskiya ne ta abin nan ta abin akwai kuma stress saboda to duk irin waɗannan ba zai yi a ce ni ga abin da na karanta maka mm. ka duniya ta gani ba kuma na zo in baka soft copy kuma sai ka zo ka ga wani abin da ya da ba shi bane ba to kuma ni ina ganin haka barista tun da kuni ya kamata kuma tsakami akan haka mu fa Najeriya muna koyi ne da turawa and again kuma akwai sakaci duk da haka a bangaren shari'a kuma abin da nake so barista ka karawa min da kai akai wai shin Daidai da dai dama dalilin zuwa daga wannan matakin zuwa wannan matakin zuwa wannan matakin shine saboda a faɗaɗa bincike kuma a faɗaɗa amfani da tunani da kwakwalwa na abin to amma ni abin da na kasa gamsar da kaina shin gazawa ce ko rashin zuwa mataki ne ko rashin faɗaɗa bincike ne akan kotu ni a na idan na tunanin a nawa tunanin bai kamata a ce kotun sauraron ƙarakin zaɓe ta yi nan kotun ɗaukar ƙara ta yi nan kotun koli kuma ta zo ta keta ta tsakiya ba ni abin da nake so in aka tashi ko da za a samu bambancin shari'a yanzu misali kamar na gwamna eh, sule hmm. na jihar nasara hmm. kotun sauraron karakin zaɓe ta kwace ku abin nan kujerar hmm. da yake kai a ƙarƙashin nuna jam'iyyar apc ta baiwa jam'iyyar pdp yau kuma kotun sauraron karakin zaɓe ta kuma karɓi wannan nasarar da dai a faɗa ne eh. ta mai masa eh, to yanzu kuma da za a iya tafiya yanzu kuma da za ka bi shari'ar sai ka ga inda suka kalla daban inda wanda suka kalla daban eh. kuma kotun koli dole dole in ta je ta zaɓi ɗaya to amma za ka iya gani ita kuma ta cakuɗa maganar gabaki ɗaya mm. ta yi wani guri amma kuma ta zo ta nuna guda ɗaya shine ke so barista ni ka waya min da kai me isa ake samun wannan cunko cunkon nan daban nan daban nan ma kuma daban shari'an ya zama na kowane kotu tana nata yi yau kowace tana nata wai tana duba wasu abin ne ba to gaskiya abin da shi ne yawanci in aka ce maka shari'a irin wannan mm. na common law abu ne wanda yake yakan zo da abubuwa da yawa mm. za ga abu ɗaya sai zo da kashi wajen goma mm. to alƙali ya duba kashi biyar ciki ya ɗauka ya amfani da shi ba laifi ba ne wani kuma ya ɗebi kashi biyu ya faɗaɗa ya yi amfani da su ya ba da ba laifi ba ne mm. wato duk yana ga yanda dokoki suke ne mm. har yanzu ni yana ganin ya kamata a yi gyara a kan electoral act wanda aka yi kwanakin baya eh, can eh. har yanzu a kan procedure ma na kotuna mm. kan yadda za a yi shari'a na zaɓe mm. ya kamata a ƙara bambanta shi da shari'a na normal shari'a dama ce akwai mace amma ya kamata a ƙara bambanta shi saboda shari'a na zaɓe shari'a na yana da lokaci mm. ba za a dinga shari'a haka nan ba ah, in aka ce maka ka zo ka filin takardu cikin kwana 21 amma dadin ka wuce kwana 21 baka yi ba shikenan ba ba za su da eh, eh amma a normal shari'a ko za ka je ka yi affidavit ka ce ga dalili mm. kuma kotu za ta duba da idan cewa eh an yarda da abin da ka faɗa a karɓi takardun naka abin da ake ce kai filing out of time mm. to na shari'a ba haka mm. idan aka bari a haka a shari'a aka sai mutum gwamna shekara hudu ko ko uku ko biyu da rabi yana gwamna kuma akan daga baya a zo a ce ba shi bane zaɓaɓe mm. to duk ana so a yi kuma kuma kuma barista still bari ba baka reference da shari'ar gwamnan jihar Kaduna shari'a ce wanda aka ɗauki tsawon <coughs> lokaci ana yin ta a kotun sauraron ƙarakin zaɓe ran za a faɗi sakamako daga lauyoyin sai alƙalin suka san inda aka dosa Mm, mutane sun fi ɗari biyu a cikin kotun nan kowa in ya zo har mu yan jaridu suka rubuta abu mm. daga baya ne lauyoyin suka zo suka fara magana wasu ma ba su yadda ba lauyoyin jam'iyyar apc ya zo magana aka karyata shi to mu inda muka tashi haɗa report mai na ce to yanzu an samu rarrabuwar kai amma yanzu wanda zai magana zuwa apil to shi aka kayar a kotu mm-hmm. kuma shine abin da ya zo bayar amma har aka gama shari'a eh. da alƙalan da lauyoyin gabaki da irin jawabin da suke dole an ce akwai yare irin naku eh. da shi amma sun ruda mu gabaki daya mu yan eh. jaridu har international media sun ma wa'annan sun yi nan sun yi nan wa'annan sun zo sun tsaya inda suke wannan kuna ganin cewa kuma <laughs> ga waɗanda za ku kawo su ma sai ga su suke tambaya to masu kallo kada kuma takuna ta da shahararren tashar ta mai farin jini na dimokuraɗiyya tv a cikin shirin nan na ina kwana kafin nan bari mu ɗan yi ratse. Idan gari ya waye, tabbas duhu na yayewa. Tashar Dimokuraɗiyya TV ta zakulo muku wani sabon shiri da zai rika zuwa muku kowace safiya tun daga ranakun Litini zuwa Juma'atu babbar rana da ƙarfe takwas na safe. kutar shirin ina kwanan zai rika tattauna muhimman batutuwa da suka shafi rayuwarku na yau da kullum. Wannan abin da yake faruwa tabbas ya nuna cewa ɗan Najeriya yanzu ya fara sanin me ake kira demokradiyya. Demokradiyya na gaskiya. To a ina ne kake ganin ake samun jinsin mace da namiji a cikin kalamai musamman na Hausa. Da kuma fashin baki akan halin da ƙasa ke ci. Da a baka Najeriya ka zama shugaban ƙasa, gara an shata maka wani daji a ce ka da wannan dajin ya zama ingila ya fi sauki da ka zo a ce ga najeriya ka gyara ta. fitar shirin ina kwanan ku tare da ni har kullum sai idris madalla barkan mu da dawowa to ba <laughs> yanzu kamar na kaduna mm-hmm. um, akwai ɗaya daga cikin alkalai da yake cewa shi a yanda ya hangi abin shi ne wannan ƙara an shigar da an yi lattin ma shigar da shi eh, adadin kwanaki ya wuce eh ba a shigar ba hmm. kuma shari'a na shari na zaɓe shi na da ƙayyadajen abu ne to inda a ce an shigar da ƙarar na akan lokacin shi hmm. to da za su ce da za su ce a yi zaɓe a lokar gamin guda nawa shida shida ne ko eh. Eh, gundumomi guda nawa ne yawa to amma hmm. tunda tunda an shigar da ƙara akan an yi litin shigar da ƙara kuma doka ba ta yadda a ƙara ko dakika ba eh. don haka wannan eh, ƙara sun watsi da shi mm. amma da ba don haka ba da za su ce a yi abin nan eh, an sake an yi inconclusive a wurare kaza da wurare kaza to duk mutane sai suka koma ka san yan siyasa sai suna cewa a ai akwai issue na inconclusive to sai ba a zauna aka duba da yawa inda ba din <laughs> inda ba din da a ce an shiga da ƙarar a yanda ya kamata kuma ba ba kora za mu yi ba da zan ba da oda kaza to in ka ga haka ai yana nufin an kori kara an kori kara to mutane sai aka cire magana an kori kara aka kuma ana cewa ai za a yi kuma ba yana cikin hadda lamarin da na turanci ka san shi turanci yana da wuya shi mutane mu ne irin mu ne na karkara <laughs> muka je muka cika kotu kuma ya kamata barista ku kara matsawa akan eh. a shigo da wani sabon tsari irin wannan manyan manyan turancin da ake eh. a rika dan karkatawa ana mutane bayani saboda matsalar turanci ne ita ta jawo gaskiya da wannan saboda inda Hausa ake ba wanda zaka ma bayani ai shi shi ake to idan idan irin wannan abu ya faru kamar su eh. tura komi ya faru abu ne na shari'a zai cewa a call my lawyer zan kira lauya na eh, ba mutum ba za ka taba ya fito yana fashin baki eh, a media fashin bakin abin da bai sani ba komai zai a shi ba hurumin shi ne to mu ne Najeriya kowa ya san komi kowa masani ne a komi mm. kowa kuma zai iya sharhi a komi da baka fahimta ba za ka sauraron da suka fahimta ba mm. sai ka je kana fashin baki kana da ya faru kenan za a kanan ma to ai shi yanzu ba barista ba kan tseka ba shi kanshi a kotun abin da ya faru lauyoyin da suka fito su kansu ana yan jarida sun tambaye su su ma sun ce turancin da aka yi su kansu da kansu eh, eh. lauyoyin sun ce kawai kowa kawai je ya je su za su je su nazari su za su je su nazari to kowa ma ya je ya nazari lauya mai wayo dama ba zai so tashi farko yanzu yanzu ya yana in eh. baka fahimci abu ka bari baka kubi mu ma da muka ga mana haka haka ne na ce to a bari duk wanda aka ji magana zai je a fil to shi aka kayar to aka ga da <laughs> shi wanda aka da su cewa suke su ba za su na fil ba su suka ci eh, su suka ci eh, amma sai aka ce to a jira a gani sun sun shiga da fil din amma amma barista irin wannan matsalolin da ake samu shin da gaske da gaske alƙalan suna karɓar ɗan na goro saboda irin matsalolin da ake samu na aitakon gaba kan baya kuma kuma jam'iyya mai mulki ta rika nuna toce da kai tsaye kamar misali kamar reference da zaben jihar Plateau na mm. Caleb na jam'iyyar PDP wanda shi ma aka danganta shi da matsalolin jam'iyya mm. irin na Kano kuma again zaɓe na Gombe na Inuwa Yahaya mm. shi ma duk an danganta shi da rashin stampi na wato na bayan ƙuri'u duk da dai an ce ga baturan zaɓe duk da wata dokar ta cewa idan baturan zaɓe yana zaune kuma yadda ya sa hannu kuma aka shigar da rijista a wato a na'urar tantancewa a credition mm. ya yadda to kuma irin matsalolin da ake samu a ni a tunanina kotu a tsame mata muhimman abubuwa kamar guda biyu uku zuwa hudu wanda ba hurumin ta bane a kakkafe su kafin a zo saboda adadin kwanakin da ake da su barista irin na takaita 21 su ina a ce sun yi 25 a bibiya barista a rika rage ma kotu a cire mata bangaren jam'iyya su can ƴaƴan jam'iyya can a cikin gida ko ko su je su ga matsalar su to ka gama eh wato ita kotu fa ba wai tana katsalanda ne ba ita fa duk kotu in ka ta zo akan hurumi ne mm. akan kuma wani ya zo ya shiga da kara dan mm. da ba dan shiga da kara ba ruwan kotu eh. yanzu jihohi nawa ne wanda an kaya da wani ya ce shi ba zai je kotu ba ba mm. ruwan kotu in bai je kotu ba ba za ta bi bahasi ba to wato su yan siyasan ne su ne babban matsalan gaskiya 'yan siyasa suna da wani abu in suka tashi abubuwa na ko a mutu ko a rai sai mm. ka ta mamaki mutum ya san abu gashi gashi gashi gashi sai na ci mm. ya ta gaggaya wa jama'a shi san kaza ne ta fafa ya wato amma su kotu ba su ke a ce kotu ya da gwamnan kotu ya ce duk ba mm. daidai ne oh. ita kotu fa sai an kawo mata magana kuma yanzu kamar na plato da ake magana an yi irin wannan very similar a zamfara a lokacin kuma rulin AMPP APC ita ce aka ce kowa ya sauka saboda ba a congresses ba congress din kuma a cikin tsarin mulki aka ce sai jam'iyya ta yi congress ko wani abin nan suke sa'uzarci sai aka eh, kakkabe su eh, to aka dora to it's similar thing that happen yanzu a to masha Allah masu kallo kuna da jin yadda shirin namu ya gangaro kuma sai dai lokaci mana sa da fatan daga dan jarida mai fashin baki akan al'amuran da ya shafi yau da <laughs> kullum da kuma barista wani lokaci idan muka nema za ku sake ba mu aran lokacin insha Allah muna godiya barista <laughs> duka duka a nan shirin namu ya kawo ƙarshe za ku iya samun wannan da masu ƙatattun shirye-shiryen mu a shafukan mu na sada zumunta Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Dimokuraɗiyya TV ko kuma shafin mu na yanar gizo www.dimokuraɗiyyatv.com.ng domin tallata hajojinku ko ɗaukar nauyi ko ba mu gudunmuwa za ku tuntuɓe mu ta lambar akwatin ta lambar wayar da ke kan akwatin talabijin ɗinku a madadin shugaban gidan talabijin na demokuraɗiyya tv mustapha haruna khalifa sai mu na wannan rana ɗan jarida <laughs> da kuma lauya <laughs> to ni ah, zainab idris nake cewa ina kwana